Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, hudu kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa da Radio France International akan mita goma sha shida. Abdulkadir Haladikiyawa. Kiyawa. Masu sauraro barka da maraice ga kanin labaran duniyar da muke ɗauke da su. Majalisar Wakilan Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar samuwa mai cike da kace na ce. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana bincike a game da kaburbura a cikin hamada kusa da iyakokin Tunisia da Libya bayan gano gawarwakin bakin haure aƙalla 65. fadar white house ta musanta zargin da ake yi cewa shugaba biden na fama da cutar makyargeta da ake kira da pakistan yanzu kuma ga labaran. Wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya sun bayyana cewa da yiwuwar sai sun sallami ma'aikata akalla dubu ɗari shida daga aiki kafin su iya biyan sabon mafi karancin albashi a ƙasar. To koya ƙungiyar kwadago ke kallon wannan batu? Ga Comrade Muhammad Kabir Inuwa shugaban ƙungiyar kwadago na jihar Kano. wannan barazana ba za ta sanya war kungiyar kwadago ta ƙasa ta yi sanyi a kan nemarwa wa 'yan ƙasa albashin da ya cancance su ba kuma wannan yunkuri da ƙungiyar ƙwadago wata ƙasa take yi za ta ci gaba da yin sa har sai ta kai ga cin buri cikin ikon Allah idan aka duba za a tarar cewar tsirari ne daga cikin su ke iya ba biyan haƙƙoƙin ma'aikatar in sun bar aiki ballantana ta kai cewar a'a a kori ma'aikata ba ma sa iya biyan haƙƙoƙin waɗanda suka rubuta sun bar aikin da kansu a yau idan da gwamnatocin nan za su shela duk wanda ike son ya bar aiki ga kuɗinsa a hannunsa za ka yi mamakin iya yawan mutanen da za su fita su haƙura da aikin ma gaba ɗayansa saboda irin kuncin da ike ciki da irin halin ko in kula da wasu daga cikin gwamnoni suka mai da ma'aikata a alayi halin dai wannan maganganu da suke yi ba zai sa uwar kungiya ta kwadago ta ƙasa ta yi ƙasa a gwiwa gurin nema ma'aikata haƙƙinsu ba Majalisar Wakilan Najeriya ta bukaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar samuwa mai cike da kace na ce. A yayin gabatar da ƙudurin yau talata wani ɗan majalisa Aliyu Madaki ya ja hankalin majalisar game da yarjejeniyar wacce ya bayyana a matsayin tarkon da ka iya yin illa ga tarbiyya a Najeriya. aga kuma majalisar ta umarci kwamitocin da abin ya shafa kansu gudanar da bincike game da tanade-tanaden yarjejeniyar ta samuwa. Mataimakin shugaban Majalisar Wakilan Najeriya Benjamin Kalu ya ce dole ne kamfanonin China da ke kasar su mutunta dokokin kare haƙƙin 'yan kwadago ciki har da ƙauracewa cin zarafin ma'aikatansu. Kalu ya yi wannan gargaɗi ne yayin ziyarar da wata tawagar 'yan China masu kamfanoni a Najeriya suka kai masa jiya inda ya koka kan yadda wasunsu ke wasarere da haƙƙoƙin ma'aikata ko da yake ya jinjina musu bisa gudunmuwar da suke baiwa tattalin arzikin ƙasar. Wani ma'aikaci da ke da masaniya kan yadda takwarorinsa ke fuskantar ƙalubale yayin ayyukan da suke yi a ƙarƙashin wasu daga cikin kamfanonin 'yan ƙasar ta sin ya mana ƙarin bayani. Wato yanayin yadda wato 'yan China suke tiritin mutane a wannan ƙasar abu ne wanda zai yi wa al'umma ciwo kuma yake mutane ciwo. wanda sakamakon wasunsu suna baro ƙasashensu ne a matsayin 'yan fursunoni so irin wahalar da suka sha in suka zo sai su zo irin ta suke gallaza wa mutane ta wajen rashin biyan su haƙoƙinsu idan suna aiki a ƙarƙashin su ko da kuma za su biya su haƙoƙin nasu sai su ɗauki lokaci a ta bin su kafin su ba mutum haƙƙin nasa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake wa mutane takaici da kuma rashin daɗi wajen al'amarin da yake tafiya tsakanin al'ummar ƙasa da kuma su wa'annan mutane. Wani ma'aikaci kenan a Najeriya da ke da masaniya kan yadda takwarorinsa ke fuskantar ƙalubale yayin da suke ayyuka a ƙarƙashin kamfanonin 'yan cana. Kusan shekara guda bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar har yanzu iyakar ƙasar da jamhuriyar Benin na ci gaba da kasancewa a rufe. tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu ya ƙara kamari yayin da yankin malam bille wanda ke kan iyakar kasashen biyu ya kasance wani wuri inda ke da ɗimbin hada-hada wakiliyar sashen faransanci ta arafai magali lagrange ta ziyarci yankin a kwana-kwanan nan ga kuma umar sani ɗauke da fassarar rahotonta wannan direban na kwanciya ne kan kujerarsa yayin da motarsa shake da kwanan gini da za a sauke ƙasar Nijar ke ta zaman jira. Daga Malabil muka taso, hanya da ya kamata mu bi don karasawa cikin Nijar tana rufe. Yanzu za mu yi kewaye ne domin sauke kayan a wani yanki na Najeriya. Daga nan kuma sai motoci da suka hito daga Nijar su kwashe kayan domin shigar da su cikin kasar. Makonni Hajar ta kwashe a bakin iyaka kan ya samu umarni daga mai gidansa na tsallakawa da kayan zuwa wani yanki da ke kan iyaka da Najeriya. Mu direbobi muna murna sosai saboda ina da 'ya'ya akalla guda hudu. Duk abin da muka yi tanadi ya ƙare har mun fara cin bashi. Benuwa bai wuce makonni da isowa a wajen ba. Shi ma yana dakon umarnin sauke ɗimbin taliyar da aka loda wa motarsa. A can baya muna kai komo tsakanin Kwatano da sauran manyan biranen Nijar irin su Difa, maraɗi da dai sauransu. Yanzu sun bullo da wata hanya ta daban. Gaskiya hakan ya yi mana. Kahin a rufe hanyar na kasance a wurin tsawon watanni takwas. Ah, Farkon daidaito al'amura a Malanville watakila in ji wani da ke harkar fiton kayayyaki 'yan kasuwa da hukumomin yankin dukkaninsu sun bayyana fatansu na sake buɗe hanyar ta haɗa yankin ishe kali biliyawa da najeriya domin tattalin arzikin yankin ya samu ya sarara a gaida umar sani da fassarar rahoton wakiliyar sashen faransanci na arafai migali lagrange daga ghana kuwa ma'aikatar kudin kasar ce ta bayyana cewa kasashen da ke bin kasar bashi sun amince su kara mata wa'adin lokaci da za ta biya rancen da suke binta To ko me tasirin hakan ga tattalin arzikin kasar tambayar kenan da muka yi wa Imrana Ashir Dikeni masanin tattalin arziki a Ghana ga kuma abin da ya shaida mana. Wato a cikin eh, kwanuka kadan dai zai bamu walwala saboda kudin da muke biyan nan ba zai yi yawa kwarai ba. Amma kuwa idan ka duba tasiri wanga mataki wato nan <clears throat> zuwa gaba in the future kenan Mm, za mu sha wahala kadan saboda idan idan ka gama kudin gaba ɗaya za ga ka kudin da za mu biya zai yi yawa kuma ba zai magance muna na eh, matsalolinmu da dindindin ba akan haka cikin kwanuka kadan dai mun samu walwala amma nan zuwa gaba dai ba abin da zai haifar da da mai ido ba ne imrana ashir masanin tattalin arziki a ghana Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana bincike a game da rahotannin da ke cewa akwai manyan kaburbura a cikin hamada kusa da iyakokin ƙasashen Libya da Tunisia, Bayan gano gawarwakin bakin haure da 65 a wani wuri a farkon wannan shekara, Michael Kudusan na ɗauke da ƙarin bayani. A wani jawabi da ya gabatar a Geneva, shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya yi Allah wadai da wanzuwar take haƙƙin baƙin haure da 'yan gudun hijira a Libya, wadda hanya ce mai matuƙar hatsari da ake bi ta hamada zuwa kudancin tekun Mediterranean. Turk ya ce ana samun matsalar take haƙƙin ɗan adam daga gwamnati da ma masu ɗauke da makamai, inda ya zayyano laifuka da suka haɗa da safarar mutane, azabtarwa, azabtarwa da yunwa, ci da gumin baƙin haure, raba su da dukiyarsu da kuma tsare su babu gaira babu dalili ya bukaci mahukuntan kasashen biyu su bai wa hukumar sakoyon baya akan wannan al'amari kada su gudanar da bincike akan waɗannan laifuka bai yi wani ƙarin bayani akan waɗanda aka binne a manyan kaburburan ba ko kuma takamamme inda aka gano su a watan maris ne aka gano wani makeken kabari dauke da gawarwaki a kwarin aljeriya da ke kudu maso yammacin libya Wata kotun soji a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Kongo ta yanke wa sojoji 22 hukuncin kisa sakamakon gujewa abokan gaba a yakin da suke yi da 'yan tawayen M23. Dama dai an yanke wa sojoji 16 hukuncin kisa a wata shari'ar da aka gudanar a arewacin lardin Kibu da kuma wasu shida a wata shari'ar ta daban kwanaki kaɗan bayan da aka yanke wa wasu 25 makamancin wannan hukunci. waɗanda aka yanke wa hukuncin na baya-bayan nan an zarge su ne da mara wa 'yan tawayen m23 baya waɗanda a 'yan kwanakin nan suka karɓe ikon wani yanki a arewacin lardin kibu da aka shafe kusan shekara biyu da rabi ana ƙazamar rikici sudan ta kudu na bikin cikarta shekara sha uku da samun 'yancin kai bayan ɓallewa daga sudan ƙasar da ta zarga da hana ta ci gaban da ya kamata ta samu sai dai har yanzu babu wani ci gaban a zo a gani da 'yan siyasa suka samar illa dai rikici neman shugabanci da ya ci ya cinyewa shin ko menene dalilin da ya hana samun ci gaban da ake bukata tambayar kenan da muka yi wa 'yan bash masanin siyasar kasa da ƙasa al'amura da ke tafiya a sudan tun da dai an nemi a ce a bar kasa. ba tare da wani dalili ba face a ce wai ko dan yare ɗaya ba ko ba jinsi ɗaya ba ya kasance cewa an zo an samu matsala misali abin da muke nihi a nan wurin shine cewa mutane ne suka nemi su samu su ta kansu amma daga ƙarshe sai aka kasance cewa wannan maimakon a samu ƙasa a samu ci gaba to sai aka bingire da rigima da yaƙe-yaƙe wanda ya yi shekaru wajen goma sha ana yi ƙasan ma zamanta lafiya ba kwata-kwata bai wuce shekara ɗaya ba ko biyu haka aka fara wannan rigima kuma har yanzu ba wai an samu an samu sauƙi ba ne a jan kunne ne daga ɓangarori da yawa da su ƙasar sudan ta kudu cewa gaskiya duk wanda ya ce zai yi a doka ko kuma zai nemi ya bar ƙasa dole sai an yi haƙuri da juna wajen abin da zai biyo baya so idan an diba kuma ƙasar sauran wurare kamar irin na su najeriya da wasu ɓangarori a mali wanda za ga suna son su bar ƙasar za ka ga ya kamata su koyi darasi akan irin wannan abubuwan bash yan bash masanin siyasar ƙasa da ƙasa a najeriya labaran na zuwar muku ne daga sashen hausa na radio france international shugabannin jam'iyyar masu ra'ayin rikauda suka zo na ɗaya a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar faransa na ranar lahadi sun bayyana buƙatar jagorancin ƙasar yayin da jam'iyyar shugaba macron ta ce lallai sai dai ita saboda babu wanda yake da rinjayen da ya kamata ya yi jagoranci kan wannan dambarwar mun ji ta bakin dr mubarak mahmud kabir malami a jami'ar noma da abinci ta muhalli ta birnin paris to kamar dai yadda muka sani an yi zaben nan na national assembly kuma jam'iyyun manya-manya guda uku babu wanda ya samu absolute majority saboda haka babu wanda zai iya kafa gwamnati a ciki so shi kuma constitution na france bai faɗi takamaimai lokacin da za a ɗauka na kafa gwamnati ba ko kuma rushewa abinda dai kawai yake a rubuce shine ba za a sake yin zaɓe ba sai a shekara ɗaya bayan wannan dissolution ɗin na parliament ɗin da aka yi so a takaice dai yanzu abin da zai iya faruwa wanda shine mutane da yawa suke magana a kai menene zai iya faruwa nan gaba kenan tunda yanzu kamar an shiga political deadlock kenan yanzu shi prime minister ya ce zai resign amma macron da yake shine shugaban ƙasa, ya ce mai ya tsaya saboda a constitution in france shugaban ƙasa yana da ikon da zai nada prime minister amma dole sai majalisa ta yadda su yawanci zai kawo wanda ya san cewa ba za a yi rejectin din shi ba Dr. Mubarak Mahmud Kabir kenan. Fadar White House ta musanta zargin da ake yi cewa shugaban Amurka Joe Biden na fama da cutar makyarkata da ake kira pakistan yayin zantawarsa da manema labarai ko kuma yayin zantawarta da manema labarai kakakin gwamnatin kasar Karina Jean Pierre ta amsa jerin tambayoyin da aka yi mata inda ta ba da tabbacin cewa shugaban baya karban kowane irin magani a kan cutar to sai dai bata ce uffan ba game da ko likita ya kai ziyara fadar ga kaɗan daga fasarar kalamanta Uh, Dangane da sakamakon gwajin da aka yi, uh, zahiri shugaban ƙasa baya da wannan cuta. Amsar tambayoyin da kuka yi game da cutar makirkata da ake kira Parkinson's ita ce shugaban ƙasa bai yi jinyar cutar ba, kuma baya jinyar cutar, haka ma baya shan kowane irin magani akan cutar. Wannan ne tabbacin amsar da zan iya baku. amma ba zan amsa abin da ba shi ba. Ku sani uh, cewa mutumi ne da ya rike mukamin sanata na tsawon shekaru 36, haka ma ya yi shugaban majalisa, kazalika ya rike mukamin mataimakin shugaban ƙasa na tsawon shekaru takwas. Kuma yana matukar mutunta 'yan majalisu. Yana yin haka a kullum kuma zai ci gaba da yi musamman kasancewar shi tsohon shugaban ɗan majalisa. Shi ne shugaban da ya lashe zaɓe a zagayen farko da ƙuri'u miliyan goma sha hudu. uh, won the primary, right, by 14 million votes.